Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna ƙudurar Allah. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda Alhaji Balarabe bai san wace irin waina ake toyawa a cikin estate ɗinsa ba. Zuciyarsa ɗaya yake kallon kowa. baya kuma tunanin ana aikata wani mummunan ta'adi. Yana can ɓangaren shi da matansa dattijan da jin daɗi da daula suka ɓoye tsufansu. Ci gaban labari, Estate Wani kimtsatsen falo ne mai matuƙar girma da kyau wanda ya ji kayan more rayuwa da ɗima-ɗiman kujeru masu tsananin kyau da burgewa. Babu wasu yawan tarkace a cikinsa, sai saitin kujeru kala biyu sai kuma rindimemiyar plasma tb Wani sassanyen ƙamshin turaren wuta ne tare da na air freshener wanda suka haɗu suka ba wa falon wani imtaccen ƙamshi mai sanyaya zuciya. Sai dai duk wannan ni'imar hakan bai hana damuwar Hajiya Zulaihat kassara ruhinta ba. Cikin tsananin damuwar da take cin zuciyar da ta sa da dafe saman kanta da ke barazanar barin gangar jikinta sabida tsananin sarawar da yake mata. Rahima da ke tsaye a ƙarshen matattakalar da za ta sada ka da falonta ta ɓangaren hagu, yayin da Hajiya Zulaihat ke ta ɓangaren gabas a kan ƙawatattun kujerun dining table ɗin da ya mamaye gurin. A yanzu kanta a kife yake, don haka Bata san Rahima ta zo ba, sai kawai ji ta an faɗa, an dafa kafaɗarta. Cikin tsananin tsoro da firgita ta ɗago kanta, ganin Rahima ce yasa ta saki wata ƙaƙƙarfar ajiyar zuciya. Kana ta yi saurin goge hawayen da suka ɓata kyakkyawar fuskar ta tare da kirkiro murmushi akan fuskar fuskarta. Hannun Rahima ta kamo tare da ƙoƙarin ɓoye damuwarta, ta ce, Rahima, ‘yan matan Abi baki koma bacci ba? Rahima da ta cika da tausayin amminta ta ta ce Amina, ya za a yi na iya bacci bayan kina nan cikin wani mugun yanayi da tsananin damuwar da take neman hargitsa farin na. Ta ci gaba da cewa Ammi, tun ban mallaki hankalin kaina ba, nake ganin ki cikin wannan damuwar kuma duk sanda na tambaye ki sai ki ce min ba hurumina ba ne. Ammi me ya sa? Ta faɗa cikin zubar da wasu zafafan hawaye. Cikin nutsuwa irin ta mata masu tsananin haƙuri, Ami ta ce, Rahima, ki natsu ki daina wannan ihun haka, don wani zai iya shigowa ya kuma fuskanci halin da muke ciki. Hakan kuma ba ƙaramin hatsari ne a gare mu ba daga ni har ke. Wannan damuwar da kike gani a tare da ni sirrin rayuwata ce, kuma jinsa ga wani fansa ne ga rayuwata da kuma rayuwar wasu. Don haka ina so ki kama kanki da kyau ki adana waɗannan shirmammun tambayoyin naki. Ta ƙarasa maganar da wani irin haɗa rai don kar ma Rahima ta samu damar ragargazo mata wasu tambayoyin. Sai dai duk da hakan ba ta tsira ba don tana dasa aya Rahima ta ɗora da Abin da yake cikin zuciyarta ta ce to Ammi me yasa ba za ki faɗa wa ko da 'ya'yan cikinki ba ne? Idan ni kina ganin na yi ƙanƙanta da jin damuwa ko kuma sirrinki kai tsaye Ammi ta ce mata saboda ban yarda da kowa ba. Ban amince da kowa ba, ban yarda da amanar kowa ba, haka kuma ban yarda da gaskiyar kowa ba. Da sauri da hima ta ce Ammi har da mu 'ya'yanki? Wani irin murmushi Ammi ta yi mai ɗauke da tarin ma'anoni. Kana ta miƙe ta bar shi mazauna a gurin. Baki buɗe da maɗaukaki da maɗaukakiyar mamaki. Buga ƙofar ɗakin take iya ƙarfinta cikin kuka take faɗin Fatash, son ina haɗa ka da Allah ka buɗe ƙofar nan ka saurare ni. Me yasa kake min haka Fatash? Ni fa mahaifiyarka ce. Ta faɗa cikin zamewa a jikin ƙofar tana kuma rushewa da wani ƙarfin kuka. Shi kuwa wanda take yi don shi bai ma san ta ne ba. Pastor David shigowarsa kenan daga wurin bautarsa ya ci karo da kukan matar tasa Abigail. Girgiza kansa ya yi kana ya nufi ɓangaren ɗansa Fatesh. Don ya tabbatar a can yake jiyo ihun Abigail. Hasashensa kuwa ya tabbata don yana zuwa ya tarar da ita. A bakin ƙofar sai ma take tamkar wata ƙaramar yarinya. Sai da idanunsa ya a kanta, yana mai ƙiyasta irin tashin hankalin da take ciki. Jin kamar motsin mutum a da ya sa ta wata iriyar zafura, don a nata tunanin ta yi zaton Fatash ne ya tausaya mata ya fito daga ɗakinsa. Sai dai kuma ta ga akasin haka cikin sauri. Ta faɗa jikin mijinta tana mai cigaba da kukanta, mai sosa zuciya. A hankali ya sa hannu ya mata kyakkyawan masauki a ƙirjinsa yana mai ci gaba da ɗan bubbuga bayanta. Cikin taushin murya ya ce, “Ya isa haka, ki yi shiru, ko so kike ki ƙara tunzura shi?” Da sauri ta sa hannu ta goge hawayen kan fuskarta. Kana cikin karaya da al'amarin ɗan nata ta ce, “David, please ka taimaka min. Ka roƙar min son ya taimaka ya buɗe ya fito.” Ina son magana da shi yau fa kwana biyar kenan tun ran da ya dawo ban gansa ba. Ta faɗa tana ɗan dukan girjin David ɗin. Cikin wani irin ruɗaɗɗen kuka mai karya garkuwar jiki, cikin lallashi David ya ce mata, "Haba Abigail, na gaya miki ki rage wannan damuwar da kuka. Kin san dai in har biki ki nutsu ba, ɗan naki ba zai taɓa sauraron ki ba. dan kin fi kowa sanin halin abinki, To me yasa kike so ki ruɗa kanki da kanki? Cikin yadda da maganarsa ta ce haka ne David to amma ka san abin da fata shi dole ne na kasa control din kaina. Na shiga tashin hankali sosai yadda ba ka tunani. David ya gyaɗa kanshi tare da cewa mu je ki nutsu tukun kafin na roƙe ki. Kafin na rako ki mu mu lallaba shi ko za mu samu ya canza ra'ayi. Cikin gamsuwa da shawarar mijin nata. Ta bi shi suka nufi ɓangaren su. a Bauchi. A nan Bauchi kuwa Fatima ce zaune gefen tana dama musu fara, tana ɗan jan fafin da hira. Shi kuma lokaci-lokaci yake amsawa saboda nisan da yake a tunani. Can dai Fatima ta ajiye furar tana ɗan tuttura ɗan ƙaramin bakinta tare da cewa, wai Fafi tunanin me kake? Ka bar ni ni ɗaya ina ta magana, yanzun da ni ce da yanzun ka fara min faɗa. ta faɗa tana mai goge hawayen da suka gangaro mata a kan kunci. Cikin dawowa hayyaci Fafi ya ce Batula ba tunani nake ba. Ya faɗa da murmushi a kan fuskarsa don ya san Fatima ba ta son yana ce mata Batula. Ai kuwa zumburo ɗan tattausan lips ɗin da dai cikin yanayin shagwaɓarta ta tsantsar yarinta ta ce, Allah kuwa Fafi ba sunana Batula ba. Fabi ya ɗan yi ƙarfin hali, kana ya ce, a'a. Ya ɗan yi dariyar ƙarfin hali ya ce, a'a fa, Bintu Shi ma Batula sunanki ne, kuma ai yana da daɗi. Me ya abin rashin so a cikinsa? Zumburo bakinta ta kuma yi ta ce, Fafi, ni dai ba na so, ya ce, to shi kenan na daina faɗa. Ta fi su, ta fi sauran ‘ya'ya. Ya faɗa yana mai faɗaɗa marmashinsa, ya ce maza miƙo mana furar mu sha, kar yunwa ta ƙara samu. Da sauri ta janyo kwanon furar, ta buɗe musu suka fara sha. Rayuwar Fafi da ɗiyarsa Fatima rayuwa ce mai cike da ban tausayi, rayuwa ce ta ƙunci da talauci, kasancewar shi Fafi ba cikakken lafiya gare shi ba. Fatima kuma yarinya ce mace abar tattali da killacewa, shi ya sa Fafi duk ciwon da yake damunsa haka zai daure ya fita. ya je ya samo ɗan abin da za su ci. Fafi ba sana'a yake ba, sai dai ɗan ayyuka wanda ba su fi ƙarfin girmansa ba. A haka rayuwa take gungura musu cikin ƙarfin gwiwa da taimakon Ubangiji. Yayin da kuma a ta wani ɓangare, Fafi yake fuskantar wani ƙalubale mai tsananin sarƙaƙiya wanda shi ne dalilin da ya sa yake kaffa kafa da rabin ranshi Fatima. Ba ya son ta san komai kuma ba ya son ta gane komai. A yanzu saboda a cewarsa Fatima ta yi ƙanƙanta da shiga wannan babban al'amari. A duk sanda ya tuna wata rana zai iya barin Bintu sai ya ji tamkar zai shiɗe don tsananin tashin hankali. Sai dai idan ya tuna da Allah da kuma irin addu'o'in da yake yi wa ɗiyar tasa, sai ya ji salama a ransa. Don haƙiƙa Fatima tana cikin jarrabawar rayuwa. wanda sam ita ba san da hakan ba. Yana koka mata a duk sanda ya tuna sarƙaƙiyar da take cikin rayuwarta. Sai dai yayi yaƙinin cewa Allah zai kawo mai taimakon ta, don warware baƙin ƙullin da ke cikin rayuwarta. yayi yaƙinin Allah zai kawo shi, tabbas mafarkinsa zai zama gaskiya. Dole ne ya bar rayuwarta ko don tseratar da rayuwarta. baya son shi da kansa ya zamo silar ƙarawa rayuwarta kacaccalewa A daidai lokacin da ya zo nan a tunaninsa, ya sa hannu ya share hawayen da suke ta damben saukowa saman fuskarsa, tare da cewa Fatima, ba na son ki san ko waye. Dole na yi nisa da rayuwarki. Ya faɗa a bayyane tare da ƙara sakin wani ƙaƙƙarfan kuka wanda ya kasa ɓoye shi. Abuja Estate Cike da natsuwa Hajiya Zainab wato Inno ta duba Anti Nafisa ta ce, yanzu Nafisa kina ganin wannan halin da kika tsiri a gidan nan shine daidai a wajen ki? Ko kina so ki ce min rashin haihuwarki ne ya jawo miki shiga wannan damuwar? To bari ki ji, na gaya miki gara tun wuri ki maida hankalinki jikinki. Idan kuwa ba haka ba allura za ta tono garma. Ta ƙarasa ta cikin nutsuwa da yanayin kamala ta yadda idan ba kana gab da ita ba, ba za ka taɓa cewa ga abin da take faɗa wa matar ɗan kishiyarta kuma 'yar aminiyarta Hajiya Ladidi ba. Anti Nafisa ta jawo ta doguwar numfashi mai cike da fargabar ɓullowar wani gagarumin tashin hankali da kuma kwantacciyar damuwar da take ƙoƙarin tasowa. Ta ce, Inno, ba za ki taɓa ganewa ba, Ni kaɗai na san yawan tarin damuwar da nake ciki da kuma tsananin fargaba. Inno, na rasa gane manufar mutanen gidan nan. Idan ka dasa wa wannan ayar tambaya daga baya, sai ka fara kokonto Idan zargi na ya sauka daga kan wannan, sai ya faɗa kan wancan. Inno, al'amarin gidan nan akwai rikitarwa da saka mutum cikin ruɗani. Ba ka taɓa gane mai amana bare mai gaskiya. Ba za ka taɓa gane mugu ba bare maƙiyi. Tana dare magana ta Inno ta ɗauka da cewa kamar yadda kike yi ki ɓoye ki, haka su ma suke yi har ma sun zarta ki a iya taku. Yadda baki san zuciyar su ba su ma basu san taki ba. Yadda baki san shirin su ba ke ma basu san naki ba. Ko ni kaina da ke zaune ki, matsayin ki ban san me kike shiryawa a zuciyar ki da rayuwar ki ba. Ta rufe zancen zancenta tare da zuba wa Nafisar ido don cin abin da za ta ci. Cikin kiɗima da bayyanannen tsoro ta ce, Ni kuma Inno, to ni me zan ƙulla? Inno ni ma ba yarda da ni ba? Inno ta wani ɗan murmushi kana ta ce, Yo Nafisa, ai duk wanda ya kwana ya tashi cikin gidan nan ba abin yarda ba ne. Ko da baƙo ne ya shigo ya fita, sai na ɗora masa ayar tambaya, bari kuma ke surukar gidan nan. Cikin tsananin mamaki Anty Nafisa ta ce to ino me yasa kuma saboda me? Me yasa kowa yake zargin kowa a gidan nan? Kuma su waye? ino ta yi murmushi tare da cewa Nafisa ni ma ban sani ba ban san kuma su waye ba ban san a ina ba ne. Da yaushe ne duk ban sani ba shi yasa na ce miki ke kanki abar zargi ce a gidan nan. ‘Ya'yan gidan ma ba abin yarda ba ne bare kuma ke Nafisa. Kawai dai ina baki shawara kar ki bari ta ɓare da ke shawara ce kawai. Za ku ɗawa tuna Nafisa ta cike ta matukar al'ajabin lamarin na cikin wannan estate. Wannan shi ake cewa kowa tasa ta fishe shi. Wata biyar dariya shugaba Ezeku ya bushe da ita, sannan cikin ƙatuwar sai ya ce, Nanu, kai kaɗai ne za ka shiga ɗakin nan don cika ragowar bukatar Dodo Jack. Bayan kai ba ma bukatar kowa ya shiga, sannan abu na biyu, Dole ne mu nemo yarinyar nan domin ita ce ragowar cikar burinmu. Rasa ta yana daidai da rushe rayuwarmu da farin cikinmu. Haka kuma idan ba mu bi ƙa'idoji ba, shi ma kawo ta rayuwarmu babban tashin hankali ne da rasa rayuka. Don haka bayan aiki da tsafi, dole mu yi aiki da tunani da lura da kuma tuggu. Yana rufe bakinsa wanda aka kira da Nano ya ce, Shugaba, ina da yaƙini a kan ba za mu ba za mu saɓa umarni da son zuciyarmu ba. Ita kuma yarinyar muna nan muna bibiyar ta. Da taimakon Jack ba za mu ku masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.